Jama'a masu sauraro ku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓa duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A cikin makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne kan tarurrukan yakin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka gudanar ta shafin intanet a cikin makonnin baya sakamakon cutar coronavirus. A cikin tarihin kasar ba a taɓa gudanar da wannan taron mai matukar muhimmanci ta kafar intanet ba. Wani mazaunin nan kasar Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin siyasar kasar, Malam Hassan Jibiya, wanda muka fara tattaunawa da a cikin shirinmu na makon da ya wuce. Zai mana bayani a yau kan yiwuwar gudanar da irin wannan taron a ƙasashenmu na Afirka. ko za a iya yin wannan ta wato za a iya za a iya gaskiya amma abu ne wanda yake eh, sai an sa kula sosai kuma sai ya zama cewa akwai wato karfin ita kanta intanet din a duk inda mutum yake zai yi rikodin kuma rikodin din a ce ya yi kyau sosai za a iya aikowa kuma a haɗa shi wuri guda Ah, ya yi kyau kamar an nuna kawai ba tare da wani kamar a ce ingancin kowane bidiyo ya zo daidai da daidai ba a ce ba nan kamar nan ba a jin magana nan ba a ganin hoto da sauransu to su ne da 'yan matsalolin da in za a jarba irin haka a gida eh, irin afirka ya kamata a ce an kula da irin wa'annan 'yan matsalolin to malam hassan menene alfanun wannan tsarin ta yanar gizo kan tarurrukan akwai wa'anda ma da ake tunanin ainihin ah, da ba za a samu wato kin san idan aka ce za a yi taro akwai matsala ta lokaci to wani abu da wannan ah, gangami ya zo da shi a wannan shekarar shine wato tunda duk yawancin mutanen an ce su yi rikodin kansu ne su turo da nasu jawabin ta bidiyo to aka iya haɗawa sai a iya cewa kamar in aka ce za a yi taron awa uku to akan awa ukun za a yi a gama kuma a tashi to mamadin kuma a ce idan da mutanen za su zo ɗaya sai an jira ka ka taso daga kujerarka ka zo ka hau stage sannan kuna kana jawabi ana yin taɓi dole sai ka jira to mamadin duk wannan ya faru sai sai sai wannan harka ta yi da yanar gizo duk ta yanke wannan matsaloli na lokaci ɗayan abun kuma shine akwai mutanen da aka ɗauko daga irin su ƙauyukan su alaska su hawaii su duk inda suke ba wani lungu na amurka nan da ba ba da kamar yan jam'iyyar democrat da ba haɗa mutum da ya bullo daga wannan wajen ba kuma ya zama zamanto cewa an nuna hoton bidiyon su a wannan taron gangami da aka yi so abin ya ba da sha'awa sosai yadda mutanen da watakila da ba za su samu damar iya halatta ba ko a gansu ko a ji su sai ga shi wannan eh, tsari da aka yi na gudanar da ainihin taron ta eh, yanar gizo ya yi ma'ana kuma ya abin nan ya kawo nan sai dai eh, kamar da kin ga da akwai harka ta tattalin arziki tun da da idan aka ce za a yi taro a gari kaga akwai hotel-hotel na garin da sauran masu taksi da sauransu duk za su samu kuɗi a harkokin arziki ko kuma tattalin arzikin wannan gari ko jihar ma zai haɓaka sosai sanadiyar mutanen da duk za su zo su yi wannan taron to sai gashi wannan shekarar babu wannan ba a samu hakan ba to kin ga shine dai ɗaya daga cikin wato illolin yin wannan taro ta yanar gizo ɗin. Mm. To Malam Hassan ba a samu wasu matsalolin na'ura ko wani abu na daban dai yayin gudanar da tarurrukan ba? Kun san wani abu da ƙasar nan shine duk abin da za a yi sai an fara yin na gwaji a ta gwaji a ta gwaji ina ko wasu matsalolin da a rika a dakile su kafin lokacin ainihin lokacin da za a gudanar da wani taro ko wani abu muhimmi irin haka to gaskiya duk matsalolin ma da aka samu na bayan fage ne wanda mu masu kallo ba mu iya tantance ba ko kuma ganin hakan Bayan kallon waɗannan manyan tarurrukan na jam'iyyun biyu, ya zaka ce salon yakin neman zaɓen Trump ya bambanta da na Biden? cikin gadi kamar yadda na ce su 'yan Democrats wato shi dan eh, takara Joe Biden yadda suka gudanar da taron nasu sun yi shi ne yawanci online shi ya tsaya a jihar ta Delaware sannan sauran mutane suka tsaya jihohinsu suka yi wannan taro. To, duk da dai ya zo kan dandamali tare da shi da wadda ya zaɓa ta goya masa baya wato kamala harris wato masu sharfi kan hidimomin siyasa a nan amurka sun ce ainihin ingancin wato yadda aka yi tsarin kamar na 'yan jam'iyyar republican ya fi zama abin da zai kama ido game da yadda eh, 'yan su democrat suka gudanar da nasu taron in baki manta ba kin san shi dama donald trump dama ya fito daga ainihin ma'aikatar yin fina-finai ce da kuma harkokin barkwanci haka saboda haka ya iya hada abubuwan talabijin da sauransu to saboda haka ake ganin wannan ya taimaka sosai ya kasance cewa wato irin bidiyoyi ko irin tsare-tsaren da suka yi a nasu taron ya fi inganci tunda sun san cewa a kafafen talabijin za a kalla to gaskiya sun inganta yadda suka tsara dandamalin su fitowar wanda zai yi jawabi da sauransu ah, idan aka hada da 'yan eh, democrat to wannan dai shine aka iya cewa bambancin yadda shi shugaba trump da kuma shi dan eh, takara joe biden suka gudanar da nasu ah, gangamin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa insha Allahu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.